kada da gobe shirin matasa ke muku sallama da watan alheri da wannan maraicen litinin 29 ga watan Fabrairu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin mu ne kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa. a kan mita biyar a zangon FM a sauran sassan ƙasar ta Nijar kuma za ku iya mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwani masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Masu sauraron yau da gobe shirin matasa yau ma a zamantakewar ma'aurata za mu ci gaba da duba yiwuwar bayar da fifiko ga ilmantarwa da kuma faɗakarwa ga waɗanda suka yi niyyar aure. kodayake yake akwai wasu masu ra'ayin cewa koyar da wasu ilmammukan gyaran zaman aure rashin kunya ne batsa ne fasikanci ne saboda haka kenan sai a yi ta zama cikin duhu a zauna ba ilimin ilimi ba ilmantarwa dole ne kawai a tafi a nemi ilimi ba wai kawai an ɗauki matan nan an baka shikenan kai kawai ka kamo ta ka ja ta kamar akuya a dole ne a nemi ilimin na Ibrahim kamar yadda malamai suka shafaɗi ba wai abu ne na jin kunya abu ne wanda dole sai ka fito ka gaya mutane baro-baro rashin ilmantar wannan yana kawo kuskure ibrahim da gaske da gaske da gaske maganar harka aure ba maganar kunya shi yasa ma yanzu kaman a wasu kasashe da suka ci gaba ga akwai maganar sex education da shauransu ba wai maganan fasikanci bane a ana so ne a sanar da mutum zauren matasa na tahe da wannan muhawara To shi zaman arme yana iya yiwuwa kuwa idan akwai gibin sadarwa tsakanin ma'aurata? Idan ba tuntuɓa tsakanin miji da mata babu tambayar neman ƙarin bayani? Malam Hadi me ya kamata a yi ne akan wannan? Sadarwa na magana, na fahimtar da juna, na kuma neman bayani. Al misali, babu yadda za a yi wani mutum da wani mutum su zauna ba a samu wani abu ya zo ya saba a tsakaninsu ba. shi ai tashin hankali conflict din ai yawa yawan sai yana faruwa ne a dalilin rashin fahimtar juna in dai babu irin wannan tuntubar to za a ta samun matsala a tsakanin su za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook gaba ɗaya cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke iya kawo mutuwa armi a cewar masana shine rashin tattaunawar neman fahimtar juna tsakanin miji da mata. A ganin ku ya za a yi a cike wannan giɓin sadarwa tsakanin ma'aurata? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Ya kamata kahin arme a ce namiji ko mace sun fahimci juna suna son juna ta yadda kowannensu ya san abin da ke sa ɗayan farin ciki da kuma abin da ke ɓata masa. yin hakan idan sun yi arme zai taimaka musu ta hanyar samun zaman lahiya da kwanciyar hankali sannan kuma yi da bari na bari sannan kuma su kara da haƙuri shine halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Bahaushe kan ce mai haƙuri shi zai dafa dutsi har ya sha romo ya Allah ubangiji ka azarta mu da haƙuri don alhormar annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amin sako daga Muhammad Sisi A gani na ya kamata duka ɓangarorin biyu su fahimci juna kuma a yi soyayyar gaskiya kar matar ta so shi don abin da ya bayyana na dukiya kuma shi ma mijin kar ya shigar da karya a cikin neman aurensa misali ya nuna yana da kuɗi alhali bai da shi sako daga ɗahir abubakar To maganin wanga lamarin shine ilimi wato idan kina da ko kana da ilimi to komai zai tafi yadda ake so saboda rashin ilimi shine kashin baya rashin zaman lahiya da hitintunu a tsakanin ma'aurata har ya kai zuwa cikin al'umma gaba ɗaya. kuma jahilci ciwo ne babba Allah ya kyauta amin sako daga Yusuf Habila. Laifin dai namu ne maza saboda a kullun namiji baya da lokacin iyalinsa a ganinsa sako daga Muhammad Ibrahim Ibrahim. Tun ran gini ran zane kahin arme a fahimci juna tsakanin miji da mata banda yaudara banda kwaɗayin abin duniya iyaye su kula da tarbiyyar gidan da za su ba da 'yarsa arme. sannan kuma ya kasance mijin mai kula da addini ne kada iyaye su ce duk wanda yarsu ta zaɓa shi kenan a'a su ma su duba zaɓinta ya yi ko kuwa a'a saboda abin da babba ya hanga yaro ko ya hau rimi ba zai hanga ba kuma na yaro kyau take ba ta karko sako daga mas'ud ibrahim irena yau da gobe karya ce da samari da 'yan mata suke yi wa junansu a wajen neman aure shi ke kawo yawan mutuwar aure, sako daga Murtala mai agogo Abuja. Kawai mu Hausawa da mace ta haihu ba mu da komai sai son girma, ka shiga gida kana hushi kamar saniya, alhali sakin ka shine abu mai mahimmanci ga zuciyarka. Sako daga Hassanu Ofisa Kurfi, Jihar Katsina. Idan ma'aurata ba su da ilimi na addini ko na zamani, to an dinga samun mutuwar aure. Saƙo daga Zurhan. Yau da gobe, a illahirin gaskiya samun kyakkyawar fahimta tsakanin sarmayi da budurwa kahin arme yana da matukar mahimmanci sosai duba da irin yadda mace-macen arme suka yawa ba tare da wani kwakwaran dalili ba. Sai dai mu ce, Allah ya gyara amin. Sako daga lawan alkali Yusufari. Yau gobe ba komai ke kawo yawan mace-macen aure ba illa rashin daidaito tun asali tsakanin namiji da mace. Ya kamata a so juna tun kafin aure shi zai kawo zama na dindindin sako daga Kabir Nasir shemi Yanzu ga zauren matasa kuma ga Ibrahim Abdulaziz da abokan tattaunawarsa masu saurare musamman ma iyaye da samari da 'yan mata masu niyyar aure kwanan nan. Ku biyo mu ku ji shawarwarin da malaman za su baku. To masu sauraro za mu tattauna kan batun muhimmancin a faɗakar da ko kuma ilmantar da ma'aurata dangane yadda za a zauna aure kuma musamman ma su maza kuma tare da ina tare da. Babba ya Ibrahim Mr. Sai kuma. Muhammad Ismail. A babban yaya me wani muhimmanci kai gani akwai na faɗakar da ta aure kafin a aure? Eh wato Malam Ibrahim aure ga baki ɗayansa ibada ne. Saboda haka duk mutumin da ya ce ko ɗansa zai yi aure ko yarshi za ta yi aure ya kamata ya kasance akwai an ilmantar da su na zamantakewa. ba wai kawai yaro zai ce yana son aure kawai su kunkun haka a dauke shi a bashi mace ba ilmantar da shi yadda zai rike gida yadda zai kula ba kaga in aka yi hakan nan hakika za a samu matsala ita ma yarinya in za a aure da ta in ba an ilmantar da ta yadda za ta tafi da yadda za ta kula da mijinta da yan uwan mijinta da sauran ma mutane a gidan ba gaba daya aure zai lalace wato irin wannan rashin ilmantarwa ke kawo da matsala rashin ilmantar wannan yana kawo kuskure Ibrahim da gaske da gaske da gaske sai kaga kawai ana zaune da ka ba a san makama ba ba san farko ba san karshe ba sai ga ga auren gaba sa bai dade ba ka ji abinda da Mr. Ali ya faɗa a Ismail kai me zaka dada dangane da muhimmancin faɗakar da maneta aure eh watan abin da nake so in yi tsokaci a kai musamman ga su wanda suke son su yi aure shine akwai wata matsala babba da ke fuskanta wurin aure shi namiji akasar lokaci zai ga mace ne saboda ya ta ce na santa saboda kyanta ba zai tsaya bincike ba haka ita kuma mace akasari zaka tana bin namiji ne don kudin sa to akan wannan ne akasari aure ke ɓaci saboda me saboda ana gina shi akasari akan karya saboda wannan abubuwan kai ka gama ci kaga ta yi maka kyau baka je ka gane cewa daga meye tarbiyyanta ba wani ilimi irin ilimi iyayenta suka bata ainihin menene ɗabi'unta baka je ka duba wannan ba kawai saboda ka ganta ta yi shafe shafi ka zo ka ce kana so ita kuma bata duba cewa kai dinnan da kudin da kake da shi ya kai ka samu ba ne ka to akan wannan ne al'amari yake ɓaci na bangaren aure san zuciya da kuma da san duniya asmar zan mai da kai ba in ka duba a da kafin aure ko kuma aka tashi aure aka tadda sai an zonar da mutum ko kuma har yanzu ma akwai wasu al'ummun da suke wannan farko za su yi abin da counseling a kasashen mu na Hausa amma kusan ba haka bane kai da abun a nemi ra'ayinka ne ra'ayinka kan irin wannan tsari eh tsari kam na aure ai gaba daya a matsayin mu na musulmi addinin mu ya koya mana ya shimfiɗa mana dokoki da za a yi aure idan aka tsaya aka bi wannan dokokin za a dace akasari dama shine kamar yadda ke gaya maka rashin abun nan san zuciya da kuma neman duniya da abun nan da abun da take daga shi yake kawo matsala a cikin aure inda za mu tsaya mu bi koyi da kuma sunna kamar yadda Allah ya aji mana da da kuma yadda koyarwa annabi da ba za mu samu matsala ba a cikin harkar aure wato akwai muhimmancin da a ilmantar da mamita dole ne dole ne ita kan da shi namiji din da mace din duk san menene auren mata kuna kansa to zan daga da ka babban yaya idan ka duba misali da yau a ce ga wani naka ko kuma wani matashi zai zo ya aure ke zaka zauna da shi kai a faɗakarwa wato counseling din me zaka ce musu eh hakika a game da maganin counseling in dai nawa zai aure abin da zan nuna masa shine one dole auren nan fa da za su yi ya kasance akwai soyayya soyayya ta gaske akwai rikon amana domin in babu soyayya babu amana babu ilimi na zaman aure abin ba zai yiwu ba me dalilin da zan na faɗi maka haka zan nuna masa ne domin kamar yadda mu muke zaune da matan nan fa ilimin zaman auren nan karantar da mu ma mu aka yi babu reni tsakaninmu da matanmu matanmu ba za su rena mu ba mu ba za mu rena iyayen mu ba iyayen eh, eh, matanmu ba za su rena mu ba yau ko kamar yadda abokin magana na Malam Ismail ya faɗi shine mu lokacin da muka yi auren nan mun yi auren nan ne muna son su suna son mu ba kuɗi ne yasa suka aure mu ba in ka kula ma lokacin da muka auren ma muna muna gonaki mu noma muke yi ba kasuwanci muke ba ba aikin nasara muke ba zama mace ta ce a wannan naga hulansa ko rigansa ko menene mace tana son mu ne da mu da komai wani namiji kenan to mu dauka idan da wata za ta zo ta ce ina son ne aure a matsanta na wanda take da niyyar ta aure mm. in zaka yi abin da ake kira kan wato counseling din me zaka ce mata mace in mace tana so ta aure mm. na farko zaka yi counseling ta akan ta duba kada ta so ta son zuciya son zuciya in the sense that wannan auren da take so ta yi nan kar ta dubi mai kudi ta dubi daidai matsayinta in yar talaka ne ta dubi dan talaka mai hankali wanda zai kula da ita ba wanda zai rika dukanta ko ta auri mai kudi wanda in ya zo kawai ya shigo ce kai tafi nasu keki ba ya kasance ta dubi mai hankali daidai kwata ya kwata kwata ta dauki daidai daidai abin nan nata a sharuwa eh, daidai a sharuwa a don za a zauna lafiya to a rasa ka ji abin da ya faɗa bari ka tambaye da na masa cewa da wani naka zai zo yana neman shawara ko faɗakarwa wato kansulin na magana aure yana sai aure me zaka ce masa eh to na farko dai abin da zan gaya mai shine aure na farko ibada ne sannan kuma ya aure saboda yana so ya cika ibada din nan ya kasance kuma mai haƙuri da iyalinsa ya kasance mai hangen nesa ya kasance mai kawaici da tawakkali ni shawarar zan ba idan wani ya zo ce mai yana so ya aure sannan kuma nuna mai cewa idan ya yi auren nan ya zama kamar shi kamar babba ake cewa juji duk wani abu da za a dauko za a yaba mai shi yasa in ka lura duk lokacin da aka yi aure zaka je ana cewa kai hakuri kai hakuri kai hakuri to wannan hakurin saboda me an san an ce yau zo mu zauna zo mu saba an ce tsakanin harshe da hakuri ma saboda zaman tare ana batawa to dole ne sai an samu wannan juriya da hakuri da hangen nesa nan shine zai sa a zauna lafiya wasu sun dauka soyayya ne ke sa zauna lafiya eh soyayya ma tana ciki amma soyayya da zarar an yi aure magana soyayya ta riga ta wuce lokacin kuma zaman hakuri ne za a zo a yi to kamar idan ta mace ce kuma 'yar waka kuma wata ta haka da ta ce maka wata kila wani ina son aure amma kaman shara wato kai kansalin nata me zaka ce mata ita ma din abin da zan gaya mata shine na farko ta aure saboda aure na farko ibada ne sannan kuma ah, kamar yadda hadisi ya nuna ta rike kanta ta rike martabar kanta ta rike martaban iya abin nan mijinta sannan kuma ta rike idan dukiyarsa ta kare mai sannan kuma ta rike a yansa idan Allah ba su a tubaban a kusa da kashi tambayar da zama kashi ne na cewa hatta ilimin jima'i ya kamata a ce an horar da wanda za za su san su hakan na da kuma shi kansa zamantakewa na auren ne eh maganan zaman aure Ibrahim in ma an yi shi hakika ya kamata a nemi ilimin sanin yanayin zaman aure ba kawai mutum an baka mace kamar an baka akuya ka kawo ta gida ka daure sai dai ka ebo ciyawa ka zuba mata a kawai kai lokacin jima'i kai jima'i ba shine ba aure fa ga baki ɗayan fa ana son auren nan fa ya zama aure dole ne kawai da shi da ita matan dole sai an nemi ilimin zaman auren nan in ba haka ba abin ba zai yiwu ba ibrahim in har ya kasance ba su da ilimin nan sun yi auren nan to akwai manya a nemi sani wajen manya manyan nan akwai malamai akwai manya a nemi sani na zaman aure sai ga aure ya inganta akwai muhimmancin da a yi kyakkyakan muhimmancin sosai a nemi ilimin zaman aure batun magana hatta shi kansa ilimin kwanciya da namiji wato na ma'aurata eh wannan dole ne Ibrahim a yi shi in ba a yi shi ba fa shi yasa kaga za a dinga haifan yaya masu masifa dole ne kawai a tafi a nemi ilimi ba wai kawai an dauki matan nan an baka shikenan kai kawai ka kamo ta ka ja ta kamar akuya a dole ne a nemi ilimin na Ibrahim in ba ka zaman zaman aure ba zai yi ba Alhaji Malik ka ji abin da shi babban eh, abin da da babban ya ke ya faɗa tambaya ta kusa gashi ita ce kai wai me zaka daɗa dangane da wannan buƙatar a ake faɗakarwa ake ilmantarwa ne eh to gaskiya ya zama kamar wajibi ma saboda idan ka bar mutum cikin duhu kullum yana fuskantar matsala ne idan aka zo kuma aka wayar da shi maganan kamar yadda malamai suka sha faɗi ba wai abu ne na jin kunya abu ne wanda dole sai ka fito ka gaya wa mutane baro baro shi yasa ma yanzu kaman a wasu kasashe da suka ci gaba ga akwai maganar sex education da sauransu ba wai maganar fasikanci bane a ana so ne a sanar da mutum shin gafa yadda al'amuran tafiyan mace da namiji suke idan kai abu kaza ga abu kaza ga ga ga, ga abu na dinsa to dan mutum ya riga ya san wannan abubuwan tun daga farko kafin ya je auren idan ya samu idan ya auren ba zai samu matsala ba zai samu kaman waraka to anan me wani shara ka bada eh to shawarar nake badawa shine na farko maganan harka aure ba maganan kunya ya kamata uwa ta sanar da yarta menene maganar aure tun kafin ta yi aure haka ma uwa ta zama ta sanar da danta menene aure menene expectations na aure saboda idan aka boyi wani zuban akan wannan ana samun matsaloli da dama dole ne a fito a rinka faɗi sannan kuma kamar magana makarantu da ake kawo magana irin sex education ina ganin ba ba wai fasikanci bane ba batsa ne ya kamata dai abin idan akwai gyaran da za a yi ma shi wani manhajar a yi gyara amma a rinka koyar da mutane idan misali idan a ce daga ss2 ss1 kai zuwa ss3 an koyar da wannan saboda lokacin yaro ya kawo girma ya san menene hulɗa da tsakanin mace da namiji so wannan abin zai taimaka a wurin abunan nan zamantakewa tsakanin kuma ya gashi a misali mun dauko kuma a lokaci yayi a gashi menene shawara ka ga iyaye da kuma waɗanda suke su ya aure wato a gaskiya shawara ta ga iyaye shine ba wai mutum ya sallama yana son yarka ta fito su shiga mota su zauna awa biyu awa uku awa wannan haramun ne ma tsakanin ya da mai son ta ya kamata akwai ɗan rata in dai a shirance ne amma a rugunzuman nan gaba kiɗa shi ke kawo batan aure ni shawarar zan gaya ma iyaye shine a haɗe ko yi a samo nagari domin shari'a ne ta ce idan ɗanka zai aure ko ‘yarka za ta yi aure a nemi iri nagari to iri ko iri bai zama nagari sai in mu muka sashe zama nagari ni shawaran da nake hukun iyaye su haɗe kodayin su su rika nema wa 'ya'yansu na gari don a zauna lafiya don aure inganta to muna gode to a zama da Kaji abin da shi shawaran da ba kai wani shawara ka bada ga su iyaye da kuma wannan suke so su yi aure a ƙarshe eh to shawarar da zan ba musamman na farko dai ta bangare biyu ne a ta bangaren iyaye na farko idan mutum ya ce yana son yakka ya kamata a ce ka bincike waye shi tukuna menene sa me yake yi me halayyarsa da shauransu haka kuma kuma iyaye ta bangaren wurin abin nan ya kenan idan mutum ya zo eh, yana son yanku ya kamata ku ku bincika vice versa dai ta kowane bangare da ya kasance akwai bincike akan halayya saboda yana daya daga cikin abubuwan da suke ƙara yake sa aure ya dade ko kuma ya lalace da wuri idan aka tsaya kai bincike nan ina ganin za a abun nan kada ku ga mutum wai da babban mota ya zo a ce mai kudi ne ko mai sarauta ne ko wannan kada wannan abun ya rinka ya daina diban abun nan eh, ya daina shigan mutane kai abun nan din duniya komai na duniya mai karewa ne ya kasance dai auren nan an yi shi akan yadda tsarin da addini ya shimfiɗa mana idan aka haka ne za a dace amma idan aka bi aka si to ku za a ta samun matsala. arme da dadi arme shi dali Allah ka bani mace ta kirki Wata babbar matsalar da ke haihuwar da rigingimu tsakanin ma'aurata ita ce rashin fahimtar juna sanadiyar gibin sadarwar da ke tsakanin miji da mata wanda ya toshe kawar tuntuɓar juna da yin tambayar neman ƙarin bayani. To yau ma Mahmud Ibrahim Kwari ya sake komawa ga masanin ilimin zamantakewa da halayyar ɗan adam Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin sharin hagen shiga jami'a a Kano. Ya miƙa mishi tambayoyinmu kan giɓin sadarwa tsakanin miji da mata. Malam Muhammad Hadi Musa ya fara ne da tarihin yadda hakan ya samo asali a al'adar Hausa. Wato Malam Bahaushe ya taso tun farko a al'adarsa tattaunawa tsakanin namiji da mace wato ba al'amari ne da yake sananne a cikin ƙasar hausa ba har ma za ka rinka jin karin maganganu suna zagayawa a ƙasar hausa kamar a ce bawan mata ko zaman gida sai mata adamu da sauransu wannan kamar wani jifa ne da ake yi wa namijin ma da har ya zama yake bin matarsa ko a ce bi ta zaizai ko a ce kantace da sauransu da sauransu kalmomi ne da sun daɗe suna zagayawa a ƙasa hausa tsakanin mazaje da ke nuna cewar Da dakusar da tattaunawa tsakanin miji da mata su samu cikakken lokaci a rayuwarsu wanda za a samu sadarwa ba saduwa ba sadarwa na magana na fahimtar da juna na kuma neman bayani alal misali babu yadda za a yi wani mutum da wani mutum su zauna ba a samu wani abu ya zo ya saba a tsakaninsu ba lokacin da wani zai yi wani abin na rayuwarsa lokacin wani zai ga bai fahimta ba me yasa ya yi shi to in dai zai shiru ya ƙi neman bayani ya kulle a ransa ko ta kulle a ranta ko kuma ya zamana cewa akwai katanga a tsakanin su ta yadda babu ma damar yin bayanin ita ba ta da yadda za ta yi ma yi wa mijinta bayani ko kuma shi ya nemi bayani a wurinta sai dai kawai dira kanta da fada da cewar abubuwan da aka yi ba a kyauta ba to an datse ko kuma an rufe hanyar da za a samu sadarwa ta bayani wanda za a rage rigingimu abinda muke cewa conflict management conflict management babban abin da yake nufi shine rage ɓacin rai zarge-zarge da kuma tashin hankali a tsakanin al'umma ko da kuma al'umman nan tsakanin ɗa ne da uba ko da da uwa ko miji da mata shine conflict management shi ai tashin hankali conflict din ai yawa yawan sai yana faruwa ne a dalilin rashin fahimtar juna ga misalai nan da yawa da suke faruwa mutum ya aikata wani abu kaza ya ga shi kuma ɗayan ya ga abin nan a wani matsayin wani abu daban na ga wanda matarsa ya hana ta fita ta sauri ta shiga makota don ta je ta yi wata hidima kafin ta da ya zo ya tarar bata nan bai tambaye ta an samu sadarwa an yi bayani tsakanin su ba ya hauta da fada abin ya kai har ta mai da martani har bacin ya shigo har ya sake ta alhalin kuma abin da ya sa ta shiga makotan nan girkin da take masa abu ne ya kare ta sauri ta je ta samu don ta sauri ta hada masa girkin nan kai ya dawo aka yi rashin dace ya da wuri kaga ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa wanda in ba a zauna an yi tuntuɓa an yi tambaya ba miji ba zai fahimci wani abu ne dalilin da ya sa matarsa ta aikata wani abu kaza ba haka zalika kuma ita ma mata in ba ta da damar da za ta yi masa bayani ko ta nemi ma bayanin daga wurinsa dole za a sami rashin fahimtar juna a tsakaninsu dama ai yanzu mace ma ta tambayi mijinta wane yaya bayanin kaza yake ko ban fahimci kaza ba da aka yi kaza ko kuma ran da naga kayi kaza ya yake ko kuma ka san kayi kaza kuwa irin wannan tuntubar yana daidai da rashin kunya yana daidai da tuhuma yana daidai da wato shiga sharaba shanu wanda miji zai ga mata ta yi masa amma da zai kwantar da hankalinsa ya fahimci me take nema daga wurinsa ya mata bayani ya ce ai jima kaza ne ai abin da ya jawo akai kaza ai shine ya kaza sai kaga ta fahimta ta ci gaba da zama da shi lafiya amma in dai babu irin wannan tuntubar to za a ta samun matsala a tsakaninsu alal misali wani lokacin in ya hana ta kuɗi in ba tsayawa ya yi mata bayani ya nuna mata dalla dalla abin ba ba lalle ta fahimce shi ba sallah ta yi tana buƙatar kuɗi dole sai an sami kai da kawowa na magana a tsakanin su wanda zai mata bayani ta fahimta an ko za ta yi dole ya zauna ya mata bayani ya ta gane me ake ciki shi kenan in fact yawa yawan mata sun fi son a yi musu ma wannan bayanin fiye da ma a ba su abin a wulakance a cikin ana dizga su ana ana kasantar da su a watso miki kuɗin ko a baki kuɗin cikin bacin rai ko a baki a tamfa ba cikin jin daɗi ba gara ma miji ya samu matarsa ya rungume ta ya rarrashe ta ya bata bayani ya bata baki ta fahimce shi ma akan yi mata wannan abu saboda haka sadarwa tana da matukar muhimmanci miji ya buɗe wa matarsa kofar da za ta iya neman bayani a wurinsa kada ta rinka yanke masa hukunci a cikin zuciyarta tana masa mugun kallo tana masa muguwar tsana tana kuma yi masa tunani mara kyau a zuciya tana ganin cewar bai kyauta mata ba alhalin watakila shi kuma wani abin ba zai iya yi bane ko kuma wani ma'ana yake nufi daban wanda ba ta fahimce shi ba to amma arancin da sadarwa ake magana tsakanin mutum biyu wai idan aka lura da wannan matsalar misali wane ne yake da haki ya nusar da wani ko ya koya wani idan misali ma'aurata sun lura akwai wannan matsalar ta sadarwa a tsakaninsu wake da hakkin ya ankarar da junansu don a gyara to a ƙasa hausa dai miji shine babba shine sarki shine gwamna shine uba shine mai gida shine chairman shine komai kuma yawa yawa za ka ga mata da zai aura ko da ya sa asace ko ya girme ta da shekaru ko ya bata shekaru masu ɗimbin yawa ma akwai wannan darajar da girman a tsakanin tsakaninsu saboda haka shi ne zai buɗe mata ƙofa ya nuna mata ta hanyar shi ma yadda yake tuntuɓa bayanai a wurinta ya kuma ba ta bayani cewa duk lokacin da wani abu ya faru ki nemi ƙarin bayani a wurina kar ki yanke hukunci akan abu ba tare da kin nemi ƙarin bayani ba ko da misali duk da wannan hanyoyin na sadarwa na zamani in wani abu ya tashi kar ki yi kaza ba tare da kin sanar da ni ba ki tuntuɓe ni na baki bayani ko na baki shawara ko wani abu makamancin haka kada ki samu kuɗi ki je ki siyo kaya ba tare da kin nemi shawara ta ba kar ki fita ba tare da kin sanar da ni ba kar ki yi kaza ba tare da kin tuntube ni ba domin wannan zai rage matsalolin rashin fahimtar juna a tsakanin su in tana tuntubarsa kaga ya bude mata kofar kenan ta yi haka amma matukar bai bude mata kofar da za ta tuntube shi ko ta tambaye shi ko ta nemi ƙarin bayani ba kaga ya rage nata kenan ta yanke hukunci a cikin zuciyarta ta ɗau matakin da take ganin ya dace ta rinka masa kallon da ita zuciyarta ta yanke ko kuma ta aikata abin da take ganin shi ne daidai a iya zuciyarta tunda ba ta iya jin ta bangaren zuciyarsa ba. amma malam yanzu ka bamu misali da cewa mace ta shiga makwabta don ta karɓo wani abu da za ta ke wa mijinta girki ba tare da mijin ya sani ba da ya dawo ya gabata nan kuma abin ya zama matsala. Ba ka ganin wannan matsalar ta samo tushe ne daga irin wannan bayanin da ka yi cewa kar ki fita sai kin gaya mu? Eh ba laifi ba ne an ce karki fita sai kin gaya min. amma abin da nake nuna a wancan bangaren da ya ganta sai ya nemi bayani duk da ya ba ta doka kar ki fita sai kin gaya min to ba da ya ganta kuma zai hau zage-zage da faɗa ba sai ya buɗe ƙofar sadarwa a tsakanin su me ya fitar da ke sai ta ce masa kaza ne ya ƙare nake yin girki na shiga cikin makota dan na karɓo na haɗa maka dan kar ka dawo ka tarar bangama gama ba ka dawo da yunwa daga jiya ka ji ba daɗi sai ka dawo kuma na baka ƙorafi excuse cewar ban gama abin ba ko ban samu damar yin abin ba don saboda ba kaza shine na yi kokari na na je na samu kaga ya bude kofar sadarwa to kaga daga nan zai fahimce ta sai kuma ya yafe mata sai ya gane kokari take yi dan shi ko ba haka ba wani abu makamancin wannan ni ka maida ni gida sadakin da na biya an gaya miki sata nai. ni ne sadaki nawa ne sadakin ma me kika ce ai ka ji ke kina da hankali kuwa hankali hankali na sarai dan ba rufa miki asiri nai ba wannan faɗan mu daina amma na rakiya sauyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi ban da gaba a daina saba wa juna zamantakewan yau da kullum yau da kullum zaman aure zaman aure a hada da murmushi zaman aure wani zubin da dadi zaman aure wata ran ma da daci zaman aure sai da hakuri sai da hakuri zaman aure wani zubin da dadi zaman aure wata ran ma da daci zaman aure sai da hakuri جميلة نعم muna da matsaloli ni na maras amma dai na san kasancewa da ke dai ga ki nan kuma kin share shekaru sun ma kusa ashirin yanzu kina cikin wannan abin wai shi zaman aure kamar yadda suka faɗa wace shawara zaki ba matan da su yanzu suka ma shiga da waɗanda suke fama da rashin yadda za su hira da mazajensu yanzu a nan kike so in ba da ina sai kawai ɗan a takaice <sighs> ba ni da shawara saboda ko ya danganta ya danganta saboda yadda kowane namiji da kowace mace akwai namijin da in ka kamar yadda malam hadi ya ce namiji shi ya kamata ya buɗe wannan kafar tattaunawa mm-hmm. akwai kuma inda mace ke ya kamata ke buɗe wannan kafar tattaunawa shi mm. yasa na ce ya danganta kuma ba lokaci da da lokaci da na bada shawara to sati mai zuwa in Allah ya Allah ya kai mu saurari abin da ya sauka kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Jude Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniya mu Mr Wagner da Mr Mukhbil wanda shi ma muke tare da shi sai gobe idan Allah ya nuna mana ku huta lahiya Hakinmu ne ba ma daina ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau recipe